يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء غبار تفسير القرآن مجرمه daga wannan babban masallacin juma'a na tudun wada da ke nan kaduna kaduna makarantar shekar bakar mahmud Gumi, a yau muna goma sha uku ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara ɗaya da hudu 1439 lissafin nasara yau muna da tara ga watan biyar shekara ta da goma sha takwas tallafin marayu abubakar rawal ya ba da atamfa guda hudu wata baiwar allah ta ba da atamfa turmi ɗaya. wani bawan Allah ya bada atamfa turmi biyar wata baiwar Allah ta bada atamfa turmi daya a sa ƴaƴanta a addu'a Allah ya yaye musu damuwar su Allah ya yaye musu damuwarsu duka saura Allah ya saka musu da alkhairi Hadiza Ibrahim ta bada hijabi hudu wani bawan Allah ya bada hijabi guda daya Safiya ta bada lace da takalmi guda daya wata baiwar Allah ta bada Qur'ani guda biyu a ba masu musulunta Sani Muhammad Dallatu ya ba da galila guda goma a raba wa marayu dukansu muna addu'a Allah ya taka musu da alkhairi ya musu albarka kuɗin da aka samu wata baiwar Allah ta ba da dubu ɗaya hadiza shehu jni muslim hospital ta ba da ɗari biyar nasiru jibirin kwarau ɗari biyar wani bawan Allah naira ɗari biyar wani bawan Allah naira dubu biyu muhammar kwana cancangi naira dubu ɗaya waɗanda suka tura ta bank account Allah muna addu'a duka waɗannan ka saka musu da alkhairi Rashida Adamu Mahmud naira 2000 Fisa Tukur naira 2000 Rabi, Sani naira 1000 Dalhatu Haruna Umar naira 1000 Shu'aibu Sani naira 500 Fatima Muhammad Lawal naira 1000 Bala Muhammad Garba naira 1000 Zainab Suleiman naira 1000 Garba Umar Bashir naira 2000 habibu alilu yahaya naira dubu uku abdulrahman taufik naira dubu biyar safina habibu naira dubu uku haruna idris naira dubu ɗaya abubakar abdulrahman salihu naira dubu uku adamu shu'aibu gwangwam naira dubu biyu musa muhammad abdullahi naira dubu biyu abdulsalam umar naira ɗari biyar abubakar shehu naira ɗari biyar zubaida mora naira dubu biyu murjanatu usman talatu naira dubu biyar suwaiba abdullahi naira dubu ɗaya ɗari biyar fadima iyabo naira ɗari tara wani bawan Allah naira ɗari tara jibril murtala naira ɗari uku sa'idu baba naira dubu biyu nuruddin abdulganiyu naira dubu biyar salisu hamza naira ɗari uku binta abubakar naira dubu biyu aisha suleiman naira dubu ɗaya ah, binta abubakar naira ah, dubu biyu aisha suleiman naira dubu ɗaya lami hassan jibril naira dubu uku hajar rabi'u naira dubu goma sha biyar zahara usman naira dubu ɗaya halima shu'aibu naira dubu goma sa'idu balaci roma naira dubu biyu zayyad naira dubu biyu hadiza muhammad naira dubu ɗaya ismail zaharaddin naira dubu biyu haladu ibrahim ɗan mama naira dubu ɗaya wani bawan allah wanda bai ambaci sunan shi ba ya aika da gudunmuwa ta naira dubu ashirin wayannan bayan allah duka mana addu'a allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa mu da su duka muna cikin masu makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna kafin tafsir an samu 2730 akwati naira 16780 a teburi an samu 6500 wannan total 26000 da naira 10 idan aka hada da abin da aka samu a akawun naira 1800 da 200 grand total a jiya an samu gudunmuwa ta naira dubu da da da da talatin hudu biyu goma. Allah ya saka wa kowa da kowa da alkhairi muna maimaita wato bank account banki shine Stanbic IBTC bank account name Opens Welfare Committee Jibius Kaduna account number 0016081115 na'am alarama ina maka kwana Allah yana ƙara nuna wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa wa'azi shi ne nashi amma shiryar da al'umma aikin waye aikin Allah ne duk yadda za ka yi wa'azi sai an samu wanda bai gane ba duk yadda za ka yi kira sai an samu wanda ba zai ansa ba Allah ya ce inna ma yastajibu ladina ya kawai masu ansawa idan an yi kira su ne waɗanda suke ji wanda yake ji shi ne idan an yi kira zai mai zai amsa kashiri kaman gawa ne wanda Allah bai tashi shirye da shi ba kaman matace ne sai Allah ya ce wal mauta matatu ma'ana duk kiran da zaka ba su iya ansawa ba su matattu a ita kwala kira har ka gaji ko kuta maganin da aka kira gawa ta ansa laqad asma'ata launa dai ta hayyan walakin la hayata liman tunadi walau naran nafakta biha adaa'at walakin anta tanfuku fi ramadi yayi kira yayi kira aka ce gaskiya ka jiyar inda mai kira kake rai kake kira da mai rai kake kira da watakila saƙon ya isa da kiran ya isa gare shi Shi shine laqad asma'ata launa dai ta hayyar. walakin laha ya liman tunadi to sai dai wanda kake kiran ya riga ya mutu a zai ansa ba zai yi ansawa ba Ya wa walau na fakta biha a ba'ad. idan da wuta ce ka hura sai ta kama saboda akwai mai akwai wuta a jiki to walakin ta tanfuku gufi ramadi to kai sai zamana toka kake hurawa hura toka za ta kama da wuta in an hura toka sai dai ta toka ta tashi sama babu abin da za ta yi to shine inna ma yastajibu alladhina walmauta wal mauta matatu yab'asuhumullahu jami'an su sai dai ranar tashin alkiyama ya tada su gaba daya summa ilaihi yurja'un sannan zuwa gare shi za a mai da su amma ba za su iya ansa kiran ka a nan duniya ba wannan ne yasa ku ga kwarewa ta wa'azi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kwarewarsa wajen da'awa da albarkar rayuwarsa da zunzurutun ilimi da ya tara amma haka ya kara rayuwarsa yana kiran duniya amma akwai waɗanda ba su ansa ba akwai waɗanda ba su gane ba har cikin yan uwansa na jini akwai wanda basu karba ba har cikin yan uwansa na jini akwai wanda basu ansa ba saboda me Allah bai shirye shirye da su ba kenan babu wanda zai iya shiryuwa sai wa sai wanda Allah ya shiryar Allah ka shiryar da mu in ka ga wani ya bata kada ka yi mamaki amma kai idan Allah ya shirye da kai ka gode wa Allah Allah muna gode maka sai Allah ya ce mai a gaba larama Allah ya ce wa qalu kafirai sai suka ce laula nuzila alaihi ayatu min rabbi me ya hana a saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata aya daga wajen ubangijinsa irin waɗannan ayoyi da suke lissafawa kamar da maka ta koma lambu ka kifo sama ka tattaka ka hau sama zuwa wajen Allah muna kallo kayi kaza kayi kaza kayi kaza Allah ya ce kulka ce da su inna Allah lalle Allah qadirun mai iko ne ala ayu yunzila ayatan a bisa ya sauko muku da ayat da inda sauko dole za ku yi imani bai ga dama bane yasa bai saukar ba kuma babu wanda ya sai tilasta shi ya saukar qul inna allaha qadirun ala ayu yunzila ayatan Allah ce walakinna aksarahum la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba shi yasa suke yi wa Allah shi shige shi Allah maɗaukin sarki ka bar shi kawai da ƙarfin ikonsa yanzu duk duniya babu addinin da ke bunƙasa yake ƙaruwa kamar addinin musulunci haka ne ko ba haka bane ba wani addini da ke ƙaruwa a duniya yanzu kamar islam babu shi na faɗa muku zuwan mu zuwan europe mun samu wani abu ya faru a muci a muncin abin da ya faru akwai wani tim na kwallo a garin tim na ball babban tim ne mai karfi sosai sai suka siyo wani dan wasa wani dan kwallo kwararre domin ya buga musu wasa sai aka yi sa'a dan kwallon musulmi ne da ya zo sai ga duk ariyar inda suke ba masallaci sai ce shi musulmi ne addinin sai ya dora masa yin sallah a jami'i ba zai iya zama wurin da ba masallaci ba in dai suna so ya zauna ya buga wa tim ɗin kwallo to dole a gina masa masallaci to tim ɗin akwai kuɗi shi masallaci a wannan ƙaramin matsala ƙwararren ɗan wasa irin kawa zai yi wasa da shi wannan ba matsala ba ne a nemi fili aka nemi fili aka ƙanƙara masa masallaci na nuna wa duniya na ga hoton masallacin ban san wani masallaci da ya fi shi kyau da ban sha'awa haka a Najeriya ba duk masallatan da ke Najeriya ban sani ba sai dai watakila ya fi shi girma amma ba kyau masallaci ko a Saudiya masallacin ya kai a nuna shi aka gina wa ɗanbol ya ce a samu masaliman aka ce haddala ladan ƙarshe aka samo masa liman da ladan liman kuma malami wanda zai iya karantarwa a masallaci idan an zo sallah sai masallaci ya fara cika saboda ana so a ga dan kwallon a masallaci yake sallah idan an gama sallah liman na wa'azi sai ya zauna wani kafiri ne ba musulmi ba ne amma sai ya lallabo sai ya shigo ya dan zauna haka yana dan yana leka dan kwallon tun yana kallon dan bol ana wa'azi sai wa'azi ya fara shiga sai koma yana kallon malami kamin ya ankara imani ya shiga sai ya ce ashhadu allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah Allah kada ya san da zai karbi islam musulunci ke Allah yana iya yada musulunci ko da ba musulmi Allah yana iya yada musulunci ko da babu Musulunci. Allah mun gode maka da ka babu wannan addini shi yasa Allah ce kul ka faɗa musu inna Allah lalle Allah qadirun mai iko ne ala an yunzila ayatan ya saukar da ayat da za ta sa ku musulunta walakin na ahum la ya'lamuna sai dai mafiya yawa ba su sani ba sai Allah ya ce mai alarama

shi yasa da hausa mutum ya ce maka dabba bai kyauta ba ko ya kyauta amma da larabci ya ce maka dabba lahiya lahiya ba matsala Allah ya ce babu wata dabba ba wata halitta da ke rarrafe a kan ƙasa har da mutane duk suna ciki da sauran dabbobi da muke gani Allah ya ce wala tsa'irun babu wani tsuntsu ya ɗiru da yake tashi a sararin samaniya bi janahaihi da fikafikansa guda biyu ai wannan kaman taukidi ne akai ah dama tsuntsu da kafa yake tashi ko da fikafikai kenan idan aka ce ba wani tsuntsu da yake tashi a sama ba sai an ce da fikafikai ba kowa ya san da fikafikai zai tashi kaman ka ce katabtu biyadi na rubuta da hannuna ai dama ba da kafa yake rubutu ba ko ka ce ra'aituhu bi aini ko bi ainayya na shi da idanuwa na guda biyu dama da kunne ake gani ko da ido ko ka ce na ji da kunne na da kace saurara ka ji da kunne na na ji kana so ka ƙara tabbatar masa cewa tabbas babu shakka ka ji ne amma daga san da kace ka ji ko baka ce masa da kunne ka ji ba shi ya san da kunne ka ji to an kawo bijana haihi domin ƙara ƙarfafa maganar ne Allah ce illa umamun amsalukum face al'ummomi ne kamar ku ji Allah madaukakin sarki kenan abin da ake co al'umma su ne jama'ar da suka rayu a lokaci ɗaya ko suka rayu a wuri ɗaya ko aiki da manufa ɗaya haɗa su wannan shi ne da ake ce me al'umma kenan yadda muke rayuwa as community a matsayin al'umma dabbobi ma da tsuntsaye da ƙwari Allah ya ce su ma suna rayuwa a matsayin al'umma kamar yadda muke rayuwa malamai suka ce wannan ayar ta ja hankalin masu bincike da yawa akan halittun ubangiji akwai ayoyi a ƙur'ani mai girma da suka ja hankalin masu ilimi da bincike a duniya suka rinka bincike akan halittun ubangiji daga ciki akwai wannan ayar a ƙarƙashin wannan ayar an samu waɗanda suka bincike akan tururuwa shehu malami mustapha ya kawo magana a cikin littafinsa tafsirul maragi idan ka duba za ka ga maganar ya ce waɗannan masu bincike a kan tururuwa sai suka gano cewa ashe tururuwa su ma al'umma al'umma ce kamar yadda mutane suke al'umma al'umma har ya kai ga wannan dangi na tururuwa akan samu gaba tsakaninsu da wani dangi na tururuwar ƙarshe har ya kai ga za a yi yaƙi a ɗebo kayan yaƙi a zo a kara wannan dangi na tururuwa su ci nasara a kan wannan dangi na tururuwan su kama su a matsayin bayi su kai su su bautar da su suna rinƙa sa su jidon gero da jidon alkama duk wani abu da za a ɗauko to irin su za su tasa gaba su yi ta jidowa suna kawo musu gida saboda sun mai da su mai sun mai da su bayinsu su ake sanyawa suna musu tonan rami inda za su shiga su fake da fafar hanya da gyara ta inda su waɗanda suka ci yakin su su ne masu sarauta masu mulki in sun zo wucewa su wuce lafiya lafiya bahaushe ya ce wai zabi sun gama kaho yadda tururuwa suke rayuwa kenan a sanadiyar wannan ayan ne masu bincike akan harka tururuwa suka yi akwai waɗanda suka bincike akan harka tsuntsaye sai suka gano tsuntsaye su ma community community ne ana iya samun tsuntsaye daga turai akwai wasu dangin tsuntsaye da sukan yi doguwar tafiya domin cin abinci da yawon bude ido waɗannan tsuntsaye sukan taso tun daga turai su shigo har afirka su yi kiwo da zagaye lokacin da za su yi in sun kammala kuma sun san hanya su koma zuwa turai akwai waɗanda suke tasowa tun daga ƙasar china su tafi har zuwa ƙasar asia su je su gudanar da harkokinsu su yi watanni ko shekara in sun gama abin da ya kai su su sake tattaro kwansu da kwarkwatarsu su sake koma har zuwa ƙasar China su cigaba da harkokinsu Allah ya yi gaskiya ko bai gaskiya ba ya ce wala ɗa'irin ya ɗiru bi hayi illa umamun amsaluku shi yasa da alkur'ani mai girma ya yi magana akan ƙudan zuma sai da aka samu malamai masu bincike suka yi bincike akan rayuwar ƙudan zuma a inda Allah ya faɗa suratul nahl yace wa auha rabbuka ila nahli sannan waɗannan masu bincike a kan halittar ƙwari da suka bincike a kan ƙudan zuma sai suka gano yadda ƙudan zuma ke gudanar da rayuwarta su rayuwar ƙudan zuma ya saba da rayuwar mutane mu mutane ya muke rayuwa namiji shi yake gina gida ya je ya samu mace ya nemi aure ko a bashi sai ya auro ta sai ya kawo ta gidan ya aje ya yi ta buge-bugen neman abinci yana kawowa to su gudan zuma ba haka ake yi ba su matar ce take gina gida sai ta je ta samu mijin sai ta auro shi sai ta kawo shi gida ta aje shi shine kande sai ta rinka zuwa tana neman wasu abinci shi yana gida opposite na yadda rayuwar mutane suke su kuma gudan zuma haka suke gudanar da rayuwa sun fito suna nuna wa duniya ga sabon bincike da suka yi sai musulmai suka ce musu kun makara qur'ani ya faɗi wannan labarin sama da shekara 1400 sai suka karanta musu wannan ayar Allah ya ce wa auha rabbuka ila ka ubangijinka yayi wahayi zuwa ga kudan zuma a yanzu ba za mu gane kudan zuman namiji ne ko mace ba me ya gaya kudan zuman sai ya ce mata anittakizi min aljibali buyuta wannan fi'ili na anittakizi shi ya nuna mana da macen kudan zuma ake magana ba da namijin kudan zuma ake magana ba domin ittakizi din nan ai fili amri ne fili me amri malamai sun ce yubna fi'lul amri ala sukun idza kana sahih al akhir wa lam yattasil bihi shay aw ittasalat bihi nunun niswa wa yubna ala al fath idza ittasalat bihi nunu tawkid الثقيلة أو الخفيفة ويبنى ala حذف على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر ويبنى على حذف النون إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو جماعة أو su ɗalibai sun san me nake faɗa in baka gane ba karka damu dama baka cikin karatun nan da ɗalibai kawai nake magana to kun ga anitakizi saboda ya haɗu da ya haɗa batin, shi yasa aka share me aka share nunu ina fata an fahimci wannan kenan wannan fi'ili na al ya nuna mana ba da namiji ake magana ba da wa ake magana da mace ake magana to me Allah ya ce wa macen kudan zuma ya ce mata anittakizi Jibali jibali buyuta ki je duk dutsen da ya miki ki gina gidanki a wurin kenan wa ke gina gida a kudan zuma namiji ko macen matan ke ginawa wa mina shajari duk bishiyar da ta miki nan ma ki je ki kafa gidanki a wurin kenan duk inda ka ga gidan zuma akan bishiya namijin ne ko matar ta yi matar ce ta yi Allah ya ce wa mimma ya arishuna idan Allah ran ma ya gina gida ma kika ga wurin ya miki je ki makale ai ta bala'i <laughs> babu abin da ya shafe ta idan suna da damar criminal trespass duk inda ya mata suna iya zuwa ta makale shi ne wumin ma ya arshuna Allah sai ya ce mata sun makuli min kullum samarat sannan ki ci daga kowane irin yayan itatuwa sai Allah ce fasliki subula rabbiki zulula ki bi horariyar hanyar ubangijinki ta neman abinci domin akwai mai gida kin baro shi a gida ke ke zuwa ki yi buge-buge ki samo abinci ki kawo wa ki kawo mai gidan shi yana gida shi shine gwamma yana gida zaune na'am a to da sauki a takbir sai Allah ya ce ya khuruju min ne har sharabu muktalifin alwanuhu wani abun sha da launinsa ya sassaɓa yana fitowa daga cikin ƙudan zuma shine ruwan zumar wata farar saƙa wata jassaka wata brown haka za ka gan shi kala daban-daban Allah ya ce fihi shifa'un linnas a cikin shi kuma akwai waraka ga mutane idan aka ana me shi yasa in kana karanta dibbun nabawi na Allama Ibn al-Qayyim al za zaka yi mamakin maganin da zuma ke yi kuma yanzu har manyan asibitoci har teaching hospitals sun gano yin amfani da zuma domin yin jinya tana maganin ciwon ciki masu diabetes din sun ji ciwo baya warkewa da wuri a asibiti yanzu an gano da zuma ake dressing saboda su samu damar warkewa wani zai ce to ni na kwankwade ta kulle min ciki baka yadda aka ce ba ana magana ne akan shirbata asal shirbata asal an ce shirbata asal sai ka dan mata miss ka dan da ruwa ko da lipton da shayi ko da dan wani abu ka dan mata mis kamin ka sha saboda ta zama shurba amma tabbas ne tana yi zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi akwai wanda ya zo ya rasulullah dan uwana cikin sana ciwo annabi ya ce ku bashi zuma aka hada masa zuma ya sha aka ce ya cikin naka ya ce ƙara kullewa ma yi aka zo a gaya wa annabi ya ce ku ƙara masa zuma aka ce annabi ya ce a ƙara maka zuma ya ce to masha Allah masha Allah aka kara mai zuma ya shanye aka ce ya cikin ya ce zina cikin ma ya kara kullewa aka je aka gaya wa annabi ya ce ku ƙara masa zuma sai da aka bashi zuma sau uku a na hudu annabi ya ce Allah ya yi gaskiya cikin ɗan uwanku ya yi ƙarya ku je ku ƙara tambaye shi aka zo aka ce ka gaya mana tsakaninka da Allah ka warke ko baka warke ba ya yi shiru aka ce faɗa mana tsakaninka da Allah ya yi shiru ya ce tsakani da Allah fa kuka ce aka ce ya ce billahi lazi tun da na sha na farko na warke to amma zuma da zaƙi ina ce na warke na sama za ku ƙara mu ba amma dai annabi yayi gaskiya ko bai gaskiya ba kaji annabi muke da babban likita shi a ko ina ma professional ne a ko ina ma professional ne kenan kuka binciken da suka yi akan halittar kwari ashe alkur'ani mai girma ya yi mai ya yi magana shi ya sa ku saurara ku ci babu ran da za mu ci gaba a musulunci a Najeriya sai ran da 'yan boko suka gane musulunci idan 'yan boko nan da kuke gani waɗanda suka sha boko nan suka kwankwaɗe ta da yawa ba kurɓa suka yi ba Allah ya sa gaba ɗaya suka gane sunna to matsalar musulunci a Najeriya kusan ta ƙare daga wannan lokaci ta yi me ta ƙare saboda mutane ne da suka saba karatu suka saba bincike to idan ka haɗa musu hatsari shine su sha ta faro-faro ita kaɗai ba sunna yanzu duk yan bokon da ke ba mu wahala waɗanda suka sha boko ba a haɗa su da musulunci ba ne suke ba mu me suke ba mu wahala ka zo kai ta ja mashi aya sai kura ma ido haka saboda shi baka zo da abin da ya kama hankalin shi ba idan kana so ka kama hankalin shi ka ce shugaban kasar bulgaria da aka yi a 1906 ya taba cewa sai ce oke oke oke na'am yanzu ka kawo abin da ya kama hankali shi saboda musuluncin bai san shi ba da dama daga ciki ba su samu gatan karatun addinin musulunci ba akwai waɗanda Allah ya yi musu taimako suka samu gatan karatun addinin musulunci akwai wanda ya taɓa yin gwamna a Najeriya amma ya sauka musulmi ne mutumin kirki muna magana da shi sai ke cewa wallahi malam ban da wata damuwa a duniya kamar da ban samu gatan yin karatun musulunci ina karami ba yace wallahi ban da damuwa kamar wannan yace kaga Allah ya murufin asiri dama ni dan kasuwa ne mai arziki ne kuma gashi nayi gwamna boko ba duk yace duniyar nan dai wannan in dai ba wata sabuwa haka ba wannan yace kusan ba inda balle ka ba wannan duniyar yace kusan ba inda balle ka ba yace amma da damuwa ta shine ban samu yin karatun addini ba rubutun arabiya wannan ba zan iya karba in karanta ba ba zan iya buɗe ƙur'ani in karanta ba yace ba abin da ke min zafi a zuciyata kamar wannan yace kuma shi yasa nake kokarin koyo yanzu yace shi yasa kuma 'ya'yana in na haifi ɗa ina so sai na kai shi Saudiya ya samu kyakkyawan background na karatun addini kamin in kai shi Ingila saboda bai samu ba an taɓa kawo wani medical doctor a gombe likita ne yana aiki a federal medical center wata babbar asibiti a gombe babban likita ne musulmi wani babbar bare babban likita ne amma kusa wani abu kes sai an ɗaukaka ƙara a ɓangaren jinya ake nemo shi saboda wasu a fanni sai ya zama sha'awan karatun musulunci kuma ya zo mashi ya ji ba abin da yake so kuma kamar ya karanta addini gashi ya kai matakin consultant sai bukaci a hada shi da shek Usman Isa Taliyawa Gombe sai aka hada shi da shek Usman Isa Taliyawa sai ce malam ina so cikin almajiranka ka hada ni da wanda zan rika zuwa ina daukan karatu a wajen shi sai shek Taliyawa ce ba matsala bari tura ka wajen Muhammadul Kabir sai ya kira ni ya ce wannan likita ne kaji kaji ina so ku karatu na ce ba matsala na bashi lokaci ya zo mu yi karatu da shi ran da ya fara zuwa muka fara da alifin ba'un da na rubuta alif ya kalla a wannan kan na san shi na ce menene ya ce one na ce masa to ba one ba ne wannan aboko da kasar shi daga nan ya ci gaba da karatu kamin a sake ɗauke shi daga asibitin wallahi yana iya rubuta wasiƙa da larabci kun san likitoci da naci wajen karatu amma babbar damuwarsa shine ya aka bai san ilimin addinin musulunci ba tun yana karami wannan ita ce babbar damuwar shi baturen mulkin mallaka shi ya cuce mu tun da suka zo suka yi mana mulkin mallaka sai suka ga ba za su iya kashe musulunci ba sai sun tabbatar da sun zubar da darajar musulunci a idanun yan boko sai zamana malamin turanci an ɗauke shi da muhimmanci malamin lissafi an ɗauke shi da muhimmanci malamin kimiyya an ɗauke shi da muhimmanci wane ne ba ɗauka da daraja ba a malaman firamare irk irk teacher sai an samu wani tsoho da duniya ta daɗe da bashi takardar sallama duniya ta mai atishawa tsiya ƙafa wandonsa ɗaya ta fi ya tsayi wandon ya yi sifirin ya yi dukun-dukun takalminsa ɗaya sandal ɗaya silifa ko ba za a sa darasinsa ba sai dabda za a fita tara ko za a fita fi'i ko can za a tashi yunwa ta kama yara yanzu yana walmar maratu yara suna bacci ba kwa mai eh, ya ɗauki bulala yau alaraba ce <laughs> alaraba ce kuma duk wanda ya laifi sai a ce shi zai mai bulala a tambali abinda ake so duk yaran su tsane shi saboda haka yaran su tsane shi ana a tambali yana ɗaya gyada aljihu yana ci saboda tsabar ƙauyenci ga talauci ga jahilci ga ƙauyenci rukunan bala'i guda uku duk sun haɗu kan shi sai a ce shi ne malamin ayarki ne malamin Shi ne malamin ayarki kuma duk makarantar shi kanai ne daga aji ɗaya har aji shi shi zai ɗauke su saboda ana so a kashe darajar musulunci a idanun 'yan makaranta to yanzu wannan yaron da ya tashi da tsanan malamin ayarki nan gaba ya je ya yi sakandare ya yi digiri a jami'a ya dawo ya zama darakta a wata hukuma a birnin tarayya abuja da an ce ga malamai suna so su ganka abinda zai fara tunawa da malaminsu na ayarki wannan hoton na malaminsa tun yana firamare shi ne a zuce shi sau da haka da kun zo kuna magana sai kura muku ido haka ga malamai masu bulala kuna gama sai ce you know you know I have listened to you but you know you see you see you see dan boko ya gama rena ba hankali kenan kokarin sai sallame ku ku tashi ku bashi a kwakwalwarsa ba yadda zai tunanin kun kai ku yi shawara da shi ya gama girma ma ku shine ce a baku kuɗi ku masa addu'a ya gama girma ba ku kenan ba nan sharrin ya tsaya ba in ya gama firamare ya je sakandare haka zai samu to da ya shiga jami'a sai a ce yayi hankali in dai ba musulunci zai karanta ba to bai da alaka da musulunci ƙarya nake yanzu na je jami'a zan karanta medicine akwai ayar ke in zan karanta accountant akwai ayar ke Allah rama ya ce ko general studies za ka yi babu ayar ke sai dai an musulunci shi kadai za karanta an yadda ka je karanta amma duk kwas din da zaka yi ka zama injiniya ka zama kaza ka zama kaza ba za a yi daga koyi musulunci ba in kirista ne ba za a yi ka koyi kiristancin ba kai yanzu kawai ka tafi abu guje ba magana a koya maka addini in ka ga dama ka je ka koya a wani wuri ba ga dama ba ya rage naka saboda ana so sanda zai gama ya samu aikin gwamnati ya zama bai da alaka ta kusa ko ta nesa da Allah ko Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kun ji sharrin da aka dasa mana kuma ba ku ba yanzu idan ka je makarantunmu malaman IRK a firamare firamare namu na gwamnati ba su da kima ko suna da shi har yanzu malaman IRK ba su da daraja har yanzu yahudancin yana nan yana tafiya da kafarsa idan ka je sakandaren ma to dama dama ma wata kila sakandaren da tsiyan ma zai kwace a yace shi amma nan ma ba kula ta musamman yake da ita ba jami'a ba maganar musulunci to ba ma shi yafi hatsari ba yanzu haka a gwamnoninmu na Najeriya akwai waɗanda suke tunanin wai dan me ma ba za a da karantar da IRKin daga firamaren ma da sakandaren ba yaro tun firamare sakandare har jami'a ya tashi ba ma gujansa kawai gaba daya saboda tasirin wancan tsohon yahudancin saboda tasirin wancan tsohon yahudancin da aka gada iyaye da kakanni babu ran da za mu samu sauƙi sai sanda aka ba ilimin addinin musulunci muhimmanci yaro tun yana firamare ya zama na an ɗauki matakin da za a karantar da shi tana yi wa kai tunanin cewa to ai akwai islamiyya yana zuwa islamiyya makarantar gwamnati ma da yaron yake yin karatu kyauta wasu makarantu haɗan abinci ake ba yaron saboda talaucin iyayensa wani yaron ya gagara zuwa yi karatu me kake tsammanin islamiyya inda za a ce a ƙarshen wata zai biya naira ɗari biyu ko naira ɗari biyar nawa ne suke da wadatar da suke iya biyan makarantun islamiyya sannan in za a koya mai turanci kyauta a koya mai lissafi kyauta a koya mai integrated science kyauta a koya masa waye kyauta har da motsa jiki a koya masa kyauta don me ba za a koya masa alwala da sallah kyauta ba why saboda me don me to ba za mu samu ci gaba ba sai Allah ya sa musamman gwamnoninmu na arewa sun gane wannan yaran mutum suna ƙanana tun suna firamare ku koya musu boko haɗe da addini ya san boko ya san musulunci tsuntsu mai tashi da fikafikai biyu waye sai tare shi wace guguwa za ta kwashe shi kuna jin guguwar boko haram za ta kwashe irin wannan duk zai gama wannan ya gama karatu ga musulunci an bashi ga boko an bashi duk bayan ya gama wannan sannan kuma gan shi ranar ashura ya ɗaya baƙaƙen kaya kan kwalta yana wa aliyya wa wa aliyya jigib 哇，你呀哇哇！zai yi ba ku an samu ba zai yi ba zai yi shi ya sa za ku ga har yanzu masu wannan burbushi-burbushin yahudancin a ga malamin addini ya yi wanka ya sa riga mai kyau masu abun mamaki ne a wajensu ƙarya nake yi wa malamin addini ma ya ma sa wani ya yi wanka ya sa riga mai kyau su a wajensu wannan malafi ne ai bai dace da wannan ba ai shi bai cancanci wannan ba me ya laifin sa wai malamin musulunci ne da an ga malamin addini Allah ya rufa mai asiri zai sa riga mai kyau ya wanka ya sa turare kamar yadda annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi yake da tsafta da kwalliya ya fito wallahi in ba sa ba sai ka ji wani kare na haushi wallahi sai ka ji wani bakin kare yana haushi a ce dai malamin addini wai shine zai sa riga mai kyau ya shiga mota mai kyau Allah ka ƙara rufa mana asiri kare ta haushi har zuwa ranar tashin alkiyama Allah ka ƙara wadata mu bakin kare ta haushi har kiyama ta tsaya Allah ka ƙara rufa mana asiri baƙaƙen karnuka su ta haushi. ila yaumin tanadi kuma duk wanda ka gani da wanda ka bincika gani sai ka samu bai san musulunci ba bai taba karanta musulunci ba tantagarye titirin ɗan bokon da bai san addini ba shi zaka samu da wannan akida saboda tun daga can ƙasa aka raso masa ita za ka samu ƙungurmin jahilin ma wanda ya yi wa kansa shaida da kansa cewa shi ƙungurmin jahili ne sai irinsa za ka samu wannan Allah ka gafarta mana idan kuka duba wani littafi da ake cewa kitabul ilm na shehu malamin ibn usaimin ibn wa ibn usaimin ya kawo ta ban sha'awa ibn hajar al-asqalani ibn hajar al-asqalani lokacin da yake masar daga na ce ibn hajar al-asqalani duk wani ɗalibin ilimi ya san shi saboda sauran yan uwa bari yi ƙarin bayani a kansa shine malamin da ya rubuta bulugul maram wanda ake karantarwa a ina a makarantu da masallatan ahlus sunna shi ya sharhin sahihul bukhari wanda ake cewa fathul bari wanda tun da ya wannan sharhin duniyar hadisi ta sallama wa sharhin har zuwa yau kai ba wannan ba kamar yadda a alaramomi ake da hafiz a alaramomi a bangaren hadisi ma akwai hafiz akwai hufas a duk hafiz hafiz da ake da suna hadisi a bangaren hadisi idan ka ji malamin hadisi yana yin magana can sai ce ƙalal hafiz hafiz ya ce bai faɗi sunan shi ba hafiz ya ce bai faɗi sunan shi ba karka tambayi kowa ibn hajar al-asqalani ne shi kadai ne a duniyar hafizan hadisi in ka ce hafiz baka faɗi sunan shi ba duk duniyar hadisi ta yadda wannan kamben a hannunsa yake kama a kaduna nan saboda sanda shek abubakar yake da rai in ga tara ɗan tasi ko ɗan acaɓa ka zo baƙo gari ka ce kai ni gidan malam tsakaninku da Allah gidan wa zai kai ka gidan baka da bukatan tambaya gidan Sheikh Abubakar Mamur Gumi in an ce malam akai shiru shi kadai ne wani zai ce wancan fa wallahi ba a san da shi ba wallahi ba shi bane ba shi bane ma ce Allah yi wa mala in za ka yi hasada masu ne ka mutu kun ita hatsarin hasada shi ne in kana yi wa mutum hasada ko ya mutu ba baka wa shi yasa duk wanda kuka je yana zagin malamai ku tsaya ku natsu ku ga akwai hasada a ciki in kuka ga akwai hasada a ciki ya rinka haushi kenan haƙƙi ya mata tsaya ba dan da zai daina shi kuma bala'in da Allah zai hada shi da shi kenan amma in ba hasada a ciki to zai gyarawa amma akwai hasada ko mutuwa kai sai ya ci gaba da haushi ko ba zai ci gaba da haushi ba zai ci gaba da haushi Allah ka gafarta mana to ibnu hajar al-asqalani a bangaren hadisi shine an ce amma sauran hafizan ibnu rajab sai ka ce hafiz ibnu rajab abu zur'a sai ka ce hafiz abu zur'a ibnu kasir shi ma hafiz ne sai ka ce hafiz ibnu kasir kowane hafiz sai ka faɗi sunan shi amma hafiz gum to ibnu hajar al-asqalani ne idan ya taso daga gidan shi ibnu hajar yana alkali zai je kotu motar da tafi kowace tsada a lokacin ita yake hawa ya wuce hau doki keken dawaki ake ɗaurawa karaga dokuna guda biyu su ja a girka masa kujera a kai a sa mata darduma ta alfarma da kilisai ya yi wanka ya sa turare ya sa riga ta alfarma ya sha alkyabba ya zauna a kan kujera ana jan shi da keken dawaki ashe inda yake wucewa ko wani bai hude shi ko bai hudan Allah ya hada shi da talauci karyawa ma ta fi karfi shi sannan zayyat ne ɗan black market dan black market in ba ya je gida ya wanka ya sa kayansa na gida ba idan yana cikin kayansa na aiki ya suke zama za ka ga mai ya tattaba ko saboda yanayin aikin shi in ya kammala ya koma gida ya wanka ya fito wanka da shi ba za ka iya gane shi ba amma yayin da yake cikin aiki saboda yanayin mai da yake mu'amala da shi za ka ga tufafinsa duka ya yi to nan take wannan ba yahude kullum in malamin nan ya zo wucewa ya ciza yatsa yana kallon shi har ya wuce gobe haka kai ran nan wannan bai hude gaga da dorewa ya taso ya tare shi akan hanya yana tare shi malamin ya ce a tsaya kun san me ya faru ana tsayawa sai wannan bai hude ya kalli wannan babban malami ya ce kai ba malamin Allah ba ne kai ba malamin Allah ba ne shi yasa wani bai hudu ya ce ma kai ba malamin Allah bane karkada damu karkai yi me karkada damu akwai karan da ya fara kami shi kai ba malamin Allah bane sai zaka ta ce to naji amma menene hujjarka menene menene hujjarka cewa ni ba malamin Allah bane yace to sabin ku yayi karya ibn hajar ya ce subhanallah ya za a annabi mu kuma ya karya to annabi ya koya ce a duniya sujinul mumin wa jannatul kafir duniya kurkukun mumini ce aljanna kafir ni yanzu ka ce mun kafiri ga baka wahalar da nake ciki da talauci kai ka ce kai mumini ne ga irin ni'ima da daular da kake sha to ko dai kai ba muminin bane da gaske ko kuma annabi ku ya ƙarya zabi daya ibnu hajar ya kalle shi ya ce a duka guda biyun kuskure kai hadisin ne baka gane ba bayhuda ya ce ya hadisin yake ya ce bari ka ji fasara hadisin da Allah ya ce da annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce duniya kurkukun mumini ce aljanna kafiri ce kaga duk wannan ni'imar da ka gani a ciki in ci abinci mai kyau in sa riga mai kyau in hawa abin hawa mai kyau yace eh yace in aka kwatanta da ni'imar da Allah zai bani a aljanna to wannan zaman da nake yanzu a duniya kaman gidan kurkuku nake zaune yace kaga bala'in da kake ciki ga talauci ga hasada ga gaba ga kiyayya ga nukura ga bukulu ga bala'i duk sun tattaru maka yace eh yace in an kwatanta da bala'in da zaka sha a wutar jahannama to yanzu ban cikin aljanna kake wutar tana nan tafi bala'in yana nan tafi ba a fara ba tukunna yace ka ji ma'ana hadisin yace a ja mu tafi aka ja aka babba yahuda yana tsaye ya rasa ansa da zai iya bayarwa a wannan lokaci saboda haka duk yadda za mu yi mu ga 'yan bokonmu sun fahimci sunna sun fahimci addini wajibi ne akan mu idan Allah ya sa suka gane addini za ku yi mamakin gudunmuwar da za su ba addini yanzu ma da aka samu wasu daga cikin suka fara ganewa an fara samun ci gaba ko ba fara samun ci gaba ba an fara samun ci gaba Allah mun gode maka ana nuna man lokaci yayi kamin na tsaya sai na fada muku wata magana ina Abdulrahman da ITV da Allah dan mike zai duk da sananne ne kai dan mike zai in ya mike ku kabara a takbir to koma ka zauna kusan me yasa nace mike tsaye da ku gane daga inda na samo labarin an gane wannan har ku dauka shi yasa nace ku gane daga inda labarin jiya bayan mun tashi daga tafsiri sai yake cewa da ni aka ramaka Allah yace yace akwai wani bawan Allah dan uwa da nake so in hada ka da shi ku gaisa nace wane ne yace wani babban ma'aikaci ne a Abuja ya faɗa min sunan shi amma ni ba zan ga muku sunan ba na ce me yasa ya ce ɗazin na ya kira ni a waya an sa tafsiri yana zaune yana saurarawa a rediyo yana abuja ya ce malam na yi shekaru ina yi wa ɗariƙa hidima ba san irin hidima da ban yi wa ɗariƙa ba ya ce amma wallahi da na zauna ina sauraron tafsiri ina jin wa'azin da ake da da'awar da ake yi na gagara zama na gagara tsayuwa saboda duk abin da kake faɗa in dai za a cire son zuciya wallahi na fahimci gaskiya ka faɗa tsakaninka da ubangiji ya ce ana kammala wannan wa'azin na ce ya ce na ce ni kuma na yi wa Allah alkawari wannan kayan da da na ɗauko shekara da shekaru na aje har ila yau kiyama ya ce abinda nake roƙo don Allah ka haɗa ni da malam domin ya ji wannan maganar a baki na kuma ya mun addu'a Allah ya tabbatar da rayuwa na akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai na ce masa to yanzu mun tashi muna da bibi ya bari sai Allah ya kai mu gobe ya ce to gobe goma da rabi kamin ka wuce tafsirin mata zan zo yau a sa muka je tafsirin mata yana shiga mota ya kira mutumin ya ce gashi mutumin ya kai mintoci ban san iyakarsu ba yana sulfa addu'a malam Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi duk abin da zai same ku a wannan da'awar da kuke yi ku ci gaba da yi Allah ya sa mata albarka wallahi gaskiya kuke faɗa tunda na fara sauraron karatu har aka ƙare ji nake kamar ana tsikarar zuciyata saboda duk abin da ka faɗa da na auna sai in ga gaskiya ne Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bayyana yace ina tabbatar maka nayi kundumbala na faɗo cikin sunna kuma ina cikin sunna in Allah ya da har in bar duniya yana faɗin wanda na ce masa come on board ba shi zai ba ku mamaki ba muna gama gaisa sai ce cikin aikace-aikacen sunna ba ni shek abdulrahman da tibi ina miƙa masa ya ce kaji abin da za mu fara yi wa sunna aiki yau muka shigo sunnan yau za fara yi wa sunnar hidima daga nan mun ɗora har abin da ya sauran zuwa ƙarshen rayuwar mu saboda ɗan boko ne dama akwai ilimin da yake da shi ya yi ilimin boko ya yi aikin gwamnati idan an faɗi magana in hujja ce ya sani waɗannan su ake cewa elite su ake cewa me abinda muke faɗa shi ya sa ya iya gane gaskiya ne sannan yana yana karɓa yana karɓa yadda ka san Dufailu ibn Amir Dausi Dufail ibn Amir Dausi annabi yana bashi kalmar shahada yana cewa shaɗu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yana karɓa abin da ya fara da shi ya ce ya rasulullah inna dausan qad kafarat billah wa fasha fihim az-zina fa arsilni ilaihim ya rasulullah ya manzo Allah kabila ta kabilar dausu sun kafirce cewa Allah zina ta yawa a cikin su tura ni in je in fara yi musu wa'azi yanzu nan ya shigo yanzu ya fara aiki to sai gashi Allah ya nuna mu akan wannan bawan Allah wannan bawan Allah Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka Allah ya ƙara wa iyayensa abin nan zuri'arsa albarka ya ce mu mahaifinsa Allah ya karbi rayuwarsa shekara biyu da suka wuce Allah ka gafarta wa mahaifin Allah ka lullube kabarin mahaifin da rahama duk yadda za mu shiga mu fahimtar da su dole mu shiga mu fahimtar da su shi yasa Allah ya ce wa min dabbatin fil ardi wala ta'irun yadiru bi janahihi illa umamun amsalukum yace ma farradna fil kitabi min shay yace babu abin da muka yi sakaci ba mu yi bayanin sa a cikin littafi ba menene littafin malamai su yi magana uku wasu suka ce lahul mahfuz shine fil kitab wasu suka ce alkur'ani shine fil kitab wasu suka ce a ilimin Allah shine ake nufi da kitab anan saboda tabbatar ilimin Allah shi yasa aka siffanta shi da kamar wani abu wanda aka rubuta duka akwai ayoyin qur'ani mai girma da suka goyi bayan kowace fassara daga wayannan fassarorin wanda babu lokacin da zamu karanta su sai Allah ya ce summa ila rabbihim yuhsharun sannan ya zuwa ga ubangijinsu ne za a tattara su zuwa ranar tashin alkiyama Allah ka gafarta mana ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله